wannan hadisi yubayyinu yana mana bayani annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam akhbara anna muhammad ibn muslamata la tadruhu al-fitna fitina ba ta cutar da shi wato ya fi karfin mu na kuma da dama sabon na yanzu ka dubi abu zarri magana ce kawai yanzu take ta faɗo min take ta faɗo min abu zarri lokacin da suka yi aron gama kai fara da ma'auya aka kare jini biyu jini ma'auya garin nan ya zame masa aron kai ya roƙe wasu masu shi lalaje ne masa abu sabu sai ka janye shi kamar har sai ga shugaba ga wani a cikin yana kawo tangarɗa shugaba shi wannan mai kawo tangarɗa cire shi ake da cire shi ake a ka dawo gida ka fi dacewa da gida ce don ka zauna mu zauna nan gida wadda misali abin da za a kan a can kila wurin hadda ka ne mutane a haɗa ka wargaza a haɗa ka wargaza a haɗa ka bar kai ba sai me yasa ka daidai kuke kama fi shi sai ce maka dawo nan ka san ko daga nan ƙarshen ka kora to a cire ka ce to kuma batun kuɗi Ya Allah za ka shirya da kawo shugaban batun kuɗi ka je can ma ka zama tsaya a gare shi ta ce to shi ke na zo da wurin daga nan gwance ko ka kai baka dace da fara ba da a masallaci ka zama shi ke nan ko da ka gaba za mu zuba maka ido ka ga rufa mana ba ga haɗa munafunci ka je ka famu wa'annan ka kaufa mu ka je ka famu wa'annan ka kaufa musu mai yasa nake ta ba na son in ga malamin makaranta yana zuwa rumfa kullum ba abun arziki ke kai shi ba gulma take kai shi sannan ko akwai masu son su je ne ake su haɗa ƙarya da gaskiya to haka idan za ka zo sai ka biya ɗan ka shigo aji amma ta face ka tashi kai wurin mai ake kullawa tunaninka ba kan karasar da yara ba ne ba me ake an yi nufi me aka yi shi kuma yana da rinna wani ina gida fake tambaya a yana da alaƙa da malam ne me aka yi me malam ya ce me suka yi da malam da wani ya suka yi kai kana gida to dan Allah waye munafikin makai ba ba na ma gwanda mun shirin nan kuna shigan ta ba sai hmm? bari ba zai ba kuma sannan shi zai abin da ba. saboda haka nan yana da wancan din mai riki da wani ne da ko daya kila ma yana ganin ya fi shi kai tsaye kuma a ce gune nan ma ba za a iya ba kuma gane ne wanda ake jin nauyi ya fa wanda ake jin nauyin sa ya tsaye ka taka shi ne lokacin da yake ni kafin me yake da su da da ya shirya ma yi kaza shi shaidan tun ya zo ya gaya min ga abin da kake shaidan da yake ka cewa algarkawi ka hane shi ka tsaya wa jama'a gayar da shi ka yadda kai to shi wannan shaidan da shi ne zai zo ce ne ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ga shi ne ba zan dauki maganin ba zan ɗan jaka in ba ka in ɗan ɗaga maka kafa a ci gaba da tafiya in ɗan ɗaga maka in kuma kake to za mu yi aran gama kai in an na ɗaga maka ka kake zan yi isharan yadda za ka gane da kai nake wai da nake yin ishara ba ina makanci to don suke buɗe ba ce ana ma ishara ne saboda ka bari idan ba ka bari ba shi an kuma ka riga ka shi mu yi faɗan shi kenan kawai yadda zan yi sai mai yi faɗan na ma ishara ka ki bari na ma ishara ka ki bari to shi kenan yanzu kenan dai kayan ka mai yi faɗa mu yi sai Allah ya ba mai gaskiya fa'a gari da kai a ga waye zai karya wani kai tsaye ba wani koye-koye a fito fili kamin kamar yanzu ya karatu fa hadal hadi wannan wa'azin ya yi fata fa hadal hadithu يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن محمد بن مسلمة لا تضره الفتنة هاي هاي سنة wallahi ba wanda zai san wannan abu fitina da ba mai sanin fitina sai ya shiga cikin da shiga ya kwace ya shiga fita wa huwa mimman ikazala fil qitali yana cikin wa'anda suka fita daga yaki ba sai fada ba to ne ya qatil la ma ali bai fada da ali ba bai fada da muawiya ba bai muawiya ba wala ma muawiya kawai da yi makamansa da mene ne ɗin zai koma wajen dabbobinsa kawai Allah har zamanin akwai dabbobi yanzu an kamar gari dabbobi ma babu ba babu ne dabbobi ba akwai su zama da dabbobi ma yanzu wata tsiya ce sabuwa masu dabbobi masu na sayar da su suna dawowa gari to kai yanzu ka koma ka je ka nemi dabbobi yanzu zai zai karami nemi wurin mutuwa ya ma ka nemi da wani rakin mutum fasfon abin ya yi ya ci tara ya ƙi gaba ya ƙi ba ka wani kalimar da zafi ka wuce sai dai haka kawai kusan ni dai wannan shi ganin kofar da ta rage kenan to haka bai bi wa innan ba bai bi wa innan ba kuma wani dabbobin ta zalla sadabun abi kawai ka san gaba za ka ce ba mai a ne ba Ba wasu masa gudun sai an san ka dubi samu shi ma yana ƙarfin su tunda a cikin sa bai ƙarfi shi ma bai shiga faɗan ba bai goyi bayan kowa ba hibbin rasulillahi da wanda ke masa take da haka dan rasulun da shi karan kansa ɗan gaban goshin annabi ne annabi na san shi to babansa ma annabi na san shi hoyayen annabi akwai tashi akwai gado. Eh, wannan sai karatun ku na ululihin ba islami ne igami ya gada ta wajen babansa kuma shi ma kanka ya yi bijin da ya sa annabi na san shi kai ta muka yi wa Allah to dukkan ba Abdullahi bin Umar rajulun salihin in ji annabi وأبو بكرة وعمران بن حسين وأكثر الصادقين الأولين نداما خبص شيئتكم فضل Kawan seorang mau ada apa sama kamu? Ba zai faru ba wato shi ne ɗin tunanin kana da kyau sai ka kalla a nan. cikin mu nan ya ake fata mutum in an tashi fata mutum ana son a fata mutum da ya ake fata shi za a zauna a nan a fata shi a je makaranta a fata shi a je wurin karola a fata shi a bi gida-gida a fata shi don cikin mu na akwai masu zuwa gida-gida Allah ba nan gida gidan muke ne ba magana ya to shan ku sakku har gida gida muke ne tana kwanta gida da ma sallama kaji kaji kaza kaji kaza to haka aka yi wa Usman dan Affan aka bi aka bata shi gaba daya bai iya komai ba shi ne yake malam kamar ya ai malam ba mu da bambanci da illa namu ya fi riski da namu haka ake ji gida gida malam har wurin matan manzon Allah sai ya yi sallama ba ta kawo mu ma matan mu na iya haɗa na faɗa suna gida ba zan iya kada mun haka yi ita muka gugano yaya aka yi ma nan yanzu akwai wanda za ka iske mana suna tare da mata kana nan kuma suna sanashin da matanka sau hmm? ai munafanci ne da mutane da suke abin da suna ganin kamar ba a sani ba ai an san kar an san mai yin haka kana zaune kana tafi wani can ya kamu ya zaga ya ce wajen matarsa mama kasar sa ba ba ta famu ta fafa zuwa ran har da ka sai za ka zo ka gaida mama ba haka ake jirgin da jin hatsari bayan ya mutu wannan ya rake sai wannan wannan ya rake sai wannan wannan yi ne ne tun wannan wannan aje a yi kaza wannan aje a yi kaza ka duba magana ɗaya da wannan ya haɗa wanda ya haɗa ɗaya cikin ɗaruruwan maganganu mutane fa ya samu ya ya basu ya da karu ya samu ya jefa su daji ba su juriya wanda suka je babu ci babu sha sai dan abin da za a rayu suka rame da wa dawa muraƙuma su suka rame ana sallah ranar juma'a sai ga suwa tsaye su kai waɗannan bakin falafiya lafiya suka ɗauko ta ƙarfa suka liman kan dalilin wannan ne karfar da zaka ka ba da karanta na zafin biyu da in karanta kan faɗa jiki to wannan in rike ta da bai bayan sai kashi da na sani da na karanta ya fi min sauki tun da yaushe za ka tsaya ka kalle ta kai ka rawo ta ka karanta ta kana cikin hudu ba ta aka kawo ta kawai da suka karwa gani ga wani na sai sa wani rizki karɓa liman ya karɓa ya fara karanta takardar gashi gashi gashi jama'a madina ta rikici Amma masar madina ta rikici yanzu wannan mai mulki wanda ke sai ya ci mutuncin matan mazan Allah yanzu haka ba su da abu da za su ce dai ba wannan ya ɗan fincina musu wannan ya musu ga shi halin da suka shiga ciki ka ba ga irin abun da suke kama da shi ka ba ka ba yanzu ka ba ka ba limai ka ce da karo su ne ki tun Allah a babu izinin mu je mu fara da shi to me amfanin rayuwar mu me amfanin jarumtakan mu na shiga kundin bala ka ba na shiga ka ba na shiga ba kace a duniya ina rayuwa a cikin mutuncin matan manzon Allah حفظك kuma mata manzan Allah ba su san da wannan wasiƙa ba ai ma da munafuka sun ya ce yanzu ina ga ba ma addinin a isa munafukan ma ba na kirki ba killa ya kace wani ɗan kayan abin da ya tsoro da suke fa za su cire shi kan kanin abin da ya tsoro ne ana jiskar zai zama wani abu yi na ce su ake da shi a cire kunnen a gutsa zai wani ne wani take shi ta inda zai mutu abin da ɗin ya sake kirmirewa wani zo da dai fari wani haƙe sai wai in aka ce kullum za ku shuka kullum za ku shuka yaushe za ku je wani wuri ai dole wancan in ya kama sai kun san yadda za a ya kama to abun da kai wani lokaci suka fata Usman dan Affan za a wani gari Usman fa ka dubi matsayin shugaban annabin ya ba wani hannu bai dawo ta ai magana ni babu da ke muku kallo ni sanin da ke ku yana gudana a tsakanin mu sai dai da daman ku gaskiya gare ku kawai mun kai ta kawai ba ruwan shi ba kawai lagi ba ruwan shi shi gaskiya ke yi an kasa da shi kika ba to fa fa to na ga ne ha shi Allah ko ko ko ko wannan ma to to to an kasa ne bai kallo da tsaya ya tunani wannan abu da dai kika ko me ake so a cimma wannan abu da babu illa man rahimahumullah kuma muga ya su nan nan sun yi kam haka aka yi wa Usmanu sai da aka tsaka shi daga sama har kafa kawai gari ba a bashar. Sannan ka yi haɗa da haƙuri. Wani yi zo kawai gaisa da wani gaisa da ke kure ni ne a jarin In ɗan nan ta an tashi halaka, ni sai na halaka. Mugu.

ai isa du'a imo babba ko daga jikin manyan du'a da muke ko ta je ruci ko ba ta je ruci ba Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittibahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba ka dinga yawan yi mana irin wannan du'a ta ta inda ba wai a cikin jama'a ba na ikhlasi daga kofi Allah kila Allah in ya karbi in ku ki taimake mu a wannan ne eh, tsohuwar motar da ake tura ko kuma ne ne ka watsi don yan abaka ba ruwan su kai ruwa ko ce rijin daya da mutum mu ban iya dojewa in yi tsaya na biyu a na'ukun kama kamar hari kai fada ko dai ka kyale shi ka fi sagada sagadan shi ko kuma zai zai sai kaga ba zan iya baka da kan wani ya abun da zan yi kenan shi wane to yanzu in ban saka ba na ce ni ina cin kaho da kai shi shiga ke a wannan mala in ya tafi in ya tafi ya maka wani abu goyi zaka ka ce koma ka bar shi haka ka bar shi haka ya yi ya ya yau ma shi babu a bar shi daga bin sa ne mutane suke sallan wa ma zai zai shigo kai balle ga aikin tafi. ba za a ce raina abun ne yasa wannan ai bai kai ba mu sa hannu ba bai kai matsayin mu sa hannu ba wannan sai ya mutu tukuna za ku sa hannu ko sai ta gama fashi an je martabar gargarar da ba zai gyaruwa فهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مصحب ba wani yaƙi da za a ce dole a haka ko musabi yaƙi sai dai lalura a yana kan gina magana rashin yaƙi ya fi a yaƙi إذ لو كان كذلك لم يكن ترك ذلك مما يمدح بشرعه. آية mutum saboda الله عليه وسلم sai ka ga misalin Usmanu ya yi ta jan jirginsa ya yi ta jan jirginsa ya yi ta jan jirginsa a aka je karshe to da aka kashe shi alheri aka samu ai da rubuta ta ma har yanzu suna ci tun lokacin ta ba da ta ma da wanda ita reta da wanda ne ne ya ci ba sai dai Allah ya nuna mutane da yake zamanin fata Allahu alam kamar lokacin darasi ne abun ya fantsama ya rushe sai aka nuna mutane kai barin fafi sai ga kan ya zo ya mayar da mutane a asali to maimakon wani abun ya zama darasi kan masifan shugabanci shugabanci na ciki ni ba zan iya bin wani ba don na shi الشيطان حيث جلس تغيب أنا خير منه صدق ترى صدق أكا كيش أنا ما يعمل تقع عن فنية هذا ما كبت صدق أنا ولا مصابين إذا لو كان كذلك لم يكن ترق ذلك مما يمده به الرجل بل كان من فعل الواجب أو المستحب wanda ya aikata wajibi ko musabi afdalu min man taraka ودل ذلك على أن الإكالة في سنة أي أنت يا عرب